الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمسينا الخميس 28 شعبان دبول shekara هجرية بديدي دا عشرين دا بقوي ga watan biyu shekara ta 2025 meladiya muna cikin karatu na wannan littafin mai albarka sharhu sunna na babban malami abu muhammad hassan bin ali bin khalaf al-barbahari rahimahullah a masallaci mai albarka da ke nan granny a birnin zaria gra ko? za mu ɗaya a shafi ɗari da talatin da biyar a tsakiyar darasi akan darasi da mai littafi ya kulla kusan darussa guda uku a lokaci guda ya kawo su kuma shi ma mai sharhi sai ya haɗa su saboda suna da alaƙa da juna da yake faɗi kalal mu'allif wa alam bi anna duniya daru imanin wa islamin ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam fiha mu'minuna fi akamihim ومواريثهم وذبائهم والصلاة عليهم ولا نشهد لأحد بحقيقة الإيمان حتى يأتي بجميع شرائع الإسلام فإن قصر في شيء من ذلك كان ناقص الإيمان حتى يتوب واعلم أن إيمانه إلى الله تعالى تام الإيمان أو ناقص الإيمان ناقص الإيمان إلا ما أظهر لك من تضييء شرائع الإسلام a kafin malam ya sharhi ya kawo mana wa'annan abubuwa ta mu sani ba za mu ci gaba da karatun littafin da sai mu iya gane a kare shi ina gani za mu mai da a nan bayan azumi aka dawo sai a ci gaba sai mu dan dubi abubuwa da ya kamata mu tattauna a kansu ta abin da ya shafi wato fuskanta wannan wata mai albarka wanda daga dukkan alamu watakila zuwa ranar asabar za a fara azumi za ka wanda zai ci abinci gobe ya ci da yawa saboda da rana ya zama sai bayan kwana 20 ko 30 kafin a cikin abinci da rana in Allah ya kai mu abin nan wannan duk kamar yadda muka sani wata ne daga cikin watanni goma sha biyu da Allah ɗauki sarki ya zaɓe shi ya kira shi wata mai albarka kamar yadda shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kira shi a cikin hadisi da imam ahmad إمام nasa'i suka ruwaito shi ga Abu الله عنه النبي صلى sallallahu alaihi وسلم wato ya kasance kamar yadda suka faɗa yi bashiru ashabahu yana ba sabansa bushara da zuwan wata na ramadana mai albarka yakan gaya musu gajja'akum ramadanu wato lallai ramadan ya zo muku shaharun mubarakun wata ne mai albarka kifarar Allahu alaikum siyamahu, Allah ba ɗauki tsarkiya wajen fita muku a wannan watan. Kifahu fihi abuwa buljanna, ana buɗe ƙofofin aljanna a wannan watan, da tugula ku fihi abuwa buljahim, akan kulle ƙofofin jahim da jihar na mana wuta. Wa tufallu fihi shayatin, akan ɗaure shaidanu, fihi lailatun sai annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan watan din akwai lailatun dare. khairun min alfi shahar ya fi wata dubu alkhairi imana ya fi watanni dubu in mutum ya yi ibada a wannan dirin kawai misali in ya yi raka'a biyu a wannan dirin to sai ya yi watanni dubu yana ibada kafi ya samu falalar wannan raka'a guda biyu sai annabi sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen hadisi sai man hurima sayraha faqad hurim duk wanda aka haramta masa alkhairin wannan dare lallai an haramta masa alkhairi mai girma to kaga wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yakan ma yana masahabai wannan bishara don ya zaburar da su akan su zage su zage dan su yi ibada su nemi wannan dare. domin yana daga cikin wato kila hikima na Allah na ɓoye daren ba cikin dare kaza ba don mutu ya yi wajen ibada haka annabi sallallahu alaihi wasallama a wani hadisi annabi ya gina gaya mana man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi a wata riwaya man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi a wata riwaya man qama lailatul qadr ghufira lahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi kenan wannan hadisi ko waɗannan ruwayoyi Kuna nuna mana musulmi da ramadana ya riske shi yana da garaɓata guda uku dukkansu kowane ɗaya yi za a gafarta masa zunubansa da suka gabata gaba ɗaya da kuma wanda suka wuce wanda za su zo a farko man ramadan a azumtan shi wata ramadan ɗin don kamar yadda annabi zai ka gaya musu arja'akum shaharun mubarakun iftarada Allahu alaikum siyamahu kaga azumtan kenan yake can gaba kuma fihi lailatul khairun min alf shahr shine tsayuwar kenan sallan tarawih sallan tahajjud tashi da daddare zai mutu yayi wata ibada da yake gani lalle ibadan nan ya yi ta tsakanin da Allah kuma sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya azumci watan ramadana don shahar ramadana allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda man shahida minkum ash-shahra fal yasumhu ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum wanda ya azumci watan ramadana imana wa hati sabar yana mai imani da Allah ko yana neman lada a wurin Allah ba yana azumta wata ba akan al'ada an sabai domin da yawa za ka ga kamar yadda nake faɗi ni a kullum wasu ibadu da yawa har yanzu mun kasa bambanta su daga al'ada yadda aka taso aka samu zuwa a mai da su ibada kai ana yin su a matsayin mai al'ada ne don an taso a tsakar hausa ta arewa hausa fulani kawai ana yin su to har yanzu za ka ga in ka kalli yadda ake yin su ba bambanci kawai al'ada ne ake yi ba da sunan mai ibada ba sai ga an tasa bambanta su kawai don an taso da su kan shi kenan ita tambayi mutum me yake abin nan to dole ya zama akwai imani imani shine wanda zai zaburar da mutum ya san cewa wannan aiki da yake yana yi ne don Allah idan neman lada a wurin Allah waɗansu sarki don gudun azaban Allah domin Allah ne ce a yi don a yi ba Allah zai kawo mutum ba kawai kawai don suwa ne da suwa ne suna yi ba ko kuma don ya zama yayi abin da ake yi ya yanzu ka fito ba za a ci ba so In sai haka babu kaga babu ma'anan imanan ko ma'anan wahtisaba ba haka in kuma ma'anan ikhlasi cewa mutum yana neman lada a wurin Allah ba a wurin kowa ba yi don Allah shi ake kira al-hisab shi an ma'anar sa hisba hisba wanda zai yi aiki don Allah ya a umarni abin da ya mai kyau da hana mummuna to wa hati tabar waɗannan sharuɗa guda biyu sai sun haɗu fa gufira lahu ma taqaddama min dhanbi Allah zai gafarta masa zunuban sa gaba daya sai na biyu man kama ramadana kama ramadana shine abin da shafi su tsari domin qiyamul layl ake ya ayyuhal muzammil qumil laila illa قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا ورتل القرآن وأزد عليه ورتل القرآن tartila ka ga ma'anan ya man kama ramadana man kama ai man man salla salatal layl ko man salla tarawih kenan abinda ake nufi kenan wanda ya sallan tarawih to gufira lahu shi ma ma ta daddama min zambi shi ma sharadi imanan wa hisaban yayi don Allah ana neman lada a wurin Allah kuma ya yi yadda annabi sallallahu alaihi ya yi kuma ya ce ai wannan shine ma ta biyu kenan to shi ma gufira lahu ma taqaddama sai na uku ne man kama lailatul qadar wanda ya dace yayi ibada a cikin daren lailatul qadar daren lailatul qadar dare ne wanda Allah madauki sarki ya kebe shi a goman ƙarshe na watan ramadana inda Allah ce khairun min alfi shahr fiha yufrau kullu amrin hakim salamun hiya hatta magala al kuma a shari'a dare tana farawa ne tun daga faduwar rana ina yi mutum ya sallar magariba a wannan ranar a jam'i ya yi sallar magariba da ya samu sannan tsayuwan ya samu daren lailatul dare. ya yi sallar isha'i ya yi sallar tarawih ya samu lailatul dare. yana nan cikin wannan daren har zuwa fitowar mai alfihiri domin samun ya hajji da alfajir to dare yake fara shigowa a awa 24 na shari'a da faduwar rana ake shigan gobe yasa yau kamshi muna daren mai juma'a a daren juma'a a yau alhamis ta wuce daga faduwar rana nan muna daren juma'a din har zuwa gobe kuma faduwar rana rana tana faduwa shi kuma shi kina an wuce juma'a an shiga asabar ko mutu ya rasu a wannan lokacin ya rasu a daren asabar ba ba abin da ya alaka da juma'a daga yanzu mutu ya rasu ya rasu daren juma'a ko a cikin yinin juma'a har zuwa faduwar rana ana nan ana kyautata masa zato ya yi abin da ake kira husnul Fatima. to kenan wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi man hurima dare akwai dare wanda yake khairu min alf shahr man hurima khairuha faqad hurim to duk wanda aka haramta masa alhair wannan dare to lalle an haramta masa alhairi mai yawa Allah akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wata rana zai hau mimbari a kan mimbarinsa sai annabi sallallahu alaihi ya faɗi amin so uku amin amin amin kowane daga ciki aka tambaye shi me yasa mun ji ka faɗi amin sai ya faɗi daga cikin abin da mala'ika ya gaya masa duk wanda ramadan ta riske shi bai yi aikin da Allah zai gafarta masa ba don Allah ya jefa shi wuta kada Allah sa ya tafi fitowa to Allah ya za har su su shi wuta ga babban abu ne mummunan abu ne kenan ana fata mutum in ya samu watan azumi ya same shi to ya zage gantse ya yi a yayinsa har a ransa ya ji cewa ya yi aikin da Allah zai gafarta masa domin a ciki annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yana gafarta ma bayi dare lailatul qadr ya zo minninka gafarta ma bayi to kenan me wa ba za a gafarta ma Shi ne wanda suka zaya suka yi aikin alkhairi kenan sai mu gage mu yi aiki a wayannan dirare masu albarka saboda samun ramadana din mutum ramadan ka riske shi ya yi azumi ya yi sauran ibadu su abin da ya shafi wato bayan azumin karatun alkur'ani sallan tarawihi sallan tahajjudi sai ta samu al'umma ciyar da masu azumi da yin sauran ibadu dai ake bukata to bai zama daidai da wanda la kafin ramadana ɗin biyar su misali inda mutum zai yi da wani sun shekara saba'in sa'ansa suka fara azumi sai wancan ya rasu a shekarar da ta gabata wannan kuma sai ya kai wannan ramadana ya yi shi har ya kai kila ko ramadan biyu to idan suka zo da duk su za a ba su lada wannan da yi ya ramadanan din da wancan bai yi ba ya fi shi lada mai yawa da hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama a talha ya ruwaito hadisi cewa wasu mutane guda uku sun musulunta sun zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama suka zauna wurinsa annabi sallallahu alaihi wasallama zai isan mun ya ɗauki wa'annan mutane su zauna a wurinsa su koyi addini sai abu talha ya ce ni ne ya rasulallah sai suka je suka zauna a gidansa yana nan sai aka tura yaƙi sai ya sai ya tafi sai ya jihadi shahada ana tafiya na tafiya nan aka sake tura wani na biyu ma je ya shahada shi na uku bai yi shahada ba haka ya rayu bayan wannan rayuwa mai tsawo har sai ya mutu mutuwa ta yau da kullum ba ta yaƙi ba shi abu talha ce da ya kwanta ya mafarki Daga wannan da ya rasu daga ƙarshe ya riga su shiga aljanna sai abun ya dame shi ta yabo tun zai yi shahada da Allah jawala ta asaban lafi na mutulu fi sabilillahi amwat bal haya inda rabbihim kai waɗannan za su riga shi ga sai je samu annabi sallallahu alaihi wasallam shi ga abun da na gani abu ya dame annabi sallallahu alaihi wasallam ah ba Allah ya raya shi ba tarihi azumi ta shekara kaza da na kaza da na kaza ce eh, annabi sallallahu alaihi ai abin da ke tsakanin su na lada ran da ya musu kaman tsakanin sama da ƙasa kenan idan mutum ya samu kansa cikin azumi ba karamin alheri bane yake da shi da ya tsaya ya shi wannan abun shi ya wato magabata suke roƙon Allah maɗaukaki sarki wata shida Allah ya kai su wato Ramadana bayan su yi shi kuma su roƙon Allah wasu watanni shida Allah maɗaukakin sarki kuma ya sake wato karɓi ayyukansu domin ibada ta kan samu ne ta kan karɓu ne idan mutum ya yi ta da islasi a akwai eh, sheikh aminu Shankeɗi wasu daga cikin ɗalibansa sun tambaye shi cewa da me za ka mana nasiha idan muka fuskanci irin wannan lokuta masu albarka kamar lokacin azumi da sauransu sai ke faɗi khairu ma yustaqbalu bihi mawasimu ta'ati kataratu al-istighfari mafi alkhairin abinda mutum zai fuskanci irin waɗannan lokuta masu daraja masu alkhairi masu kulala shine wai sai istighfari kenan kuma yake faɗi li anna zunubal abdi tahrimuhu at-tawqi yace zunuban bawa suna haramta masa dacewa da daidai domin zunubai su ba mutum nauyi kisa na shi ibada in mutum yayi laifi zunubi sai da kwas jam'i baya iya zuwa kamar shi bai da wani abun nan wato da zai iya fuskanci Allah da shi addu'a ma ya roƙi Allah daga yana kasala daga to mai zai roƙi Allah ba ya kwana yana sabon Allah mai fi gaya masa sai kalli wannan kamar mutum ya yi min wani laifi ka kalli in ka shigo gida ko yaro ya laifi kana kallon sa ka gane yadda ke kallon ka cewa a tsorace kafin ma ba gane ya yi laifi ba to haka zunubi shi yake gabawa sai kaga baya iya yi ma Allah ibada su ce to zunuban bawa suna haramta masa yin daidai suna haramta masa samun wato dacewa daga Allah ɗauki sarki su ce bawa ba zai lizinci istighfari ba sai ya zama wato idan har akwai rauni tare da shi sai ya samu ƙarfi idan akwai rashin lafiya a zuciyarsa sai ya samu waraka idan akwai jarrabawa da Allah ya masa wato ya zama lajiyar jarrabe shi da wani laifi wani zunubi da ya warata daga wannan don karuɗi ke ibada ma da yake yana gani kamar ma kawai wahal da mutane akwai wanda suke gani ibada ma kamar wahala ne kawai ba ka sai Allah ba ɗauki sarki ya shirya bije ta ce kai a istighfari ne amincin da ya rage mana bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma Allah ya ce wa ma kana Allah yu'azibuhum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'azibuhum wa hum yastaghfirun Allah ba zai musu azaba ba muddin kana cikin su annabi sallallahu alaihi ya tafi mai rage da istighfari sai shi kai mutu ya lizinci istighfari Allah madaukin sarki zai sauƙaƙa masa rayuwarsa zai yalwata masa arzikinsa zai kiyaye shi da ƙarfinsa da kuma al'amuransa na yau da kullum gaba ɗaya shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zo sallah ya Allahu akbar ma ba'id baini wa baina khataaya ko كما بعثت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم غسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد اللهم نقني من خطاياي duka har zuwa ƙarshe wa'annan kaga من neman gafara yake yake neman gafara ina so ya zama ya shiga ibada sai da zurbi ko guda ɗaya to ne mutum zai samu lada zai samu natsuwa zai bauta yana jin daɗin wannan bautar amma in kaga mutum yana bauta ya kosa ya ɗare bautar nan ba natsuwa ya jin daɗi wannan bautar akwai zunubai da ke tare da shi mutum kaga zama minti biyar ya jira liman a masallaci yana shi wahala zama bayan sallah yi askar din yana ba shi wahala duk abubuwan na ibada yana masa nauyi saboda waɗannan zunuban da shi yasa ake so mutum in zai yi wata ibada ya fara da istighfar in aka ƙara ibada ma a kulle ta da istighfar ka duba aikin hajji da sun mafi min haisu baban nasu ne mai Allah gafara kan ka sallame daga sallah me zaka faɗa astaghfirullah astaghfirullah kafin ka fara ma ka nemi gafara harshe ka nemi gafara to ana so mutum ya zama clean daga zunubai zunubai suna yin nauyi su sa mutum kasala su hana shi ibada su hana shi ganawa da ubangiji ya sa ba su wannan wato shawara kenan tuyin kafin watan nan ya fama na sha'aban ya kamata mutum ya yi shiri irin ibadan da zai yi karatun alkur'ani kana so misali ka kauce shi so nawa ne kana so ka sauya qur'ani so biyar to ya za ka tsara lokutan kada da za ka sauya qur'ani so biyar kana so ka ciyar da mutum ishirin hamsin da za ta tsara wannan ciyar wannan mutum hamsin ya zama kullum ka same su za ga mutane da yawa haka suke yi in ka je misali haram ta makka ko madina ko su kasashen larabawa ga wani ya dan shimfiɗa su kura bai fi mutum biyar ba kusan shekara ɗaya yi wani za ga direban tajji ne kullum da ce to ina so a kowane azumi kan dinga ciyar da mutum biyar a kowane rana zabadi biyar kenan zabadi kuma riyal ɗaya ne a kowane rana zai aje riyal biyar na zabadi dabino shi kuma zai lissafa na kaza don shayi zai sa komi sosai ga kafin azumi ya zo ya tara nau'an na mutane sai ya zo ya sa abinci sai mutum ya dauka wani mai kuɗi ne a'a wato shiri ne ya yi da wuri domin shiri da wuri shi zai ta ka fuskanci abin da kake so kuma ka yi shi a daidai shi yasa ko da mutum in ya kai ma mutum farmaki bai shirya masa ba su iya illanta shi amma in ashiri kake kasance kafin ya illanta mutum za mutum shi ma ya fafata to kullum in mutum bai shirya ma ibada ba to ba zai iya yi ta yadda ya kamata ba to ibadun da za a yi a cikin watan ramadana azumin shi kansa na nan kallon tarawihi shine mafi yawa da muka fi sabawa ana yi al'ada kullum masallataiya. amma kuma sallan tarawihi din ya kamata mu canza ta wato mu Banbanta da an saba ana yi zuwa ibada mai zaman kansa annabi sallallahu alaihi wasallama hadisi cewa sun zo a yanayin yadda annabi ke sallah aisha radiyallahu anha ta rawaito hadisi wanda imamu buhari da muslim su rawaito shi annabi sallallahu alaihi wasallama yakan yi sallah dare ma kana sallallahu alaihi wasallama yazidu ala ihda ashara rak'atan fi ramadan wa ghayriha ne baya karawa akan raka'a goma sha ɗaya a ramadan da kuma wajen ramadana wata riwaya sha uku sai tace annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli arba'a sai sallah raka'a hudu sai la tasal an tuliha wa husniha summa salli arba'an kana ya kawo guda hudu la tasal an husniha wa tuliha wa la tasal an tuliha wa husniha sai summa sun summa salli salasan ganan sai ya dan huta sai ya sallah uku ganan summa yatihil mu'adhdhin mai kiran sallah ya zo masa imana annabi sallallahu alaihi wasallama ya sallah raka'a hudu aka ce raka'a hudu ba ana nufin annabi zai yi su a jere ba sallama ba a'a zai yi guda biyu ya sallame ta ke dora biyu ya sallame daga nan sai ya zauna ya huta don in wani zai kama ruwa wani zai sha ruwa ya dan huta hutu mai tsawo wannan shi yasa ake kiran shi sallan tarawih daga istiraha sallan da ake hutawa wannan bayan an huta sai ta ke guda hudu kada ka zo kada ka so ka ga kyawun su da kuma tsawon su ita Aisha ta faɗa kada ka so ka ga kyawunsu da su. in kana so ka gano wannan da kuma hadisin abdullahi bin mas'ud kuma hadisin jabir a wannan zaifa radiyallahu anhu ma. cewa annabi sallallahu alaihi ya yayi sallah dukkan su kowa ya roto shi ya ya kabbarta sallah bayan annabi bayan annabi ya gama gama fatiha annabi ya buɗe suratul baqara sai ya ce cewa sai na ɗauka zai yi aya ɗari ne a suratul baqara zai ya zo aya ɗari sai ya zarci shi kila zai rafa ta biyu raka'a ta farko ya yi rabi raka'a ta biyu ya rabi nabi sai ya zarce sai ya kama ta sai kama suratu ali imrana a karewa sai kama nisa'i kenan sai ya kare ta sai kama ali imrana sai da ya gama surori uku wayannan surorin izu goma sha ɗaya da kusan rabi don ƙarshen nisa'i nan ne rabin izu yake ko izu na goma shine la jara fi su iko min al suratun suratul nisa sannan a raka'a daya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah mai mai raka'a daya yi karanta izu goma sha daya izu nawa goma sha daya shi ta in ya tsaya har kafafunsa su kumbura wanda zai yi abubuwi da yawa baya motsa kan nan a wannan riwayan sai ce annabi sallallahu alaihi wasallam la yamurru bi ayatin fiha tasbihun illa tasbaha ne ba zai wuce wata aya da sai umarni kamar ku sabbihi bi hamdi rabbika ko sabbihu Allah sai ya tsaya ce subhanallah subhanallah baya wucewa da aya da take wastaghfirullah inna Allah ghafurur rahim kuma inna Allah ghafurur ghafurur rahim sai ya tsaya ce Allahumma ghfirli warhamni baya wucewa ga aya da take magana akan wani rahama sai ya tsaya ya roki wannan rahama baya wucewa ga wata aya da take da azaba maganan azaba ya nemi tsari daga wannan azaba aka karatu shi kuma Abdullahi bin Mas'ud kuma yana karatu karatu mutarassilan daki duk wanda za ka iya kirga ayoyin da yake karantawa sai nan yayi ruku'i kuma ya kawaita kaman haka ka ga haka annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah shi yasa wani daga cikin sabbai da aka tambaye shi su kai sallan tarawihi suna gamawa yace sai muka kasance muna rige rige da al-falah. aka ce maka me fala sai as-sahur rige-rige muke yi da alfijir mu samu mu yi tahur kada alfijir da fita bayan mun sallame daga sallar tarawih annabi sallallahu alaihi wasallam haka annabi yadda yake sallah shine ma'anar sallan tarawih ana so yadda mutum yake sallah a lokuta wasu lokuta canza da sallan tarawih haka Aisha ta rawaito hadisi ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin Buhari da Muslim farkon da aka shiga Ramadana shekaran farko annabi sallallahu alaihi wasallam bayan sallan isha'i sai ya fito ya fito su ya zo ya fara sallar nafila sai ga wasu mutane cikin sabai a matsalashi sai suka zo su bi annabi sallallahu alaihi ya yi sallah da aka gama suka koma gida gobe sai suka ba da labari cewa fa mun yi sallah da annabi sallallahu alaihi a jiya tsallar dare duk wanda ya je labari sai ya zo Aisha ta ce da mutane sai suka yawa sosai shi kenan aka yi sallah shi ma da annabi sallallahu alaihi a rana ta uku kowa ya koma gida sai ya sake yada labari shi mutane sai suka zo sai sai suka cika masallacin gaba daya annabi sai yayi sallah da su suka koma suka take kowa ya gaya ma ɗan uwa da abokanai ce a rana ta hudu sai masallacin ya kasa ɗaukan waɗanda suka halarta hajjazal masjid an aliya ya kasa ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam da ya leko ya ga yawan al'umma da suka taru zan su yi sallar dare sai annabi sallallahu alaihi wasallam bai fito ba sai zauna a gida kuma suna nan suna jira wannan kuma yake nuna mana ba daga sallar isha'i haka annabi ke dora sallar tarawih ba duk da daga isha'i ne ba daga ba maganan annabi ya shiga ya sake har ba su zo suna jiransa don da duk wanda ya talla isha'i tare da annabi ya sun an yi sallah a ranar farko ba sai wani ya koma ya gaya masa ba an fahimci abin ba na salasalama sai bai fito ba da bai fito ba suna nan su kuma suna zaune har sai da alfiji aka yi tallan kira tallan a subahi suna zaune suna jira kenan ya nuna ku sun yi kada annabi sallallahu alaihi wasallam sai da annabi tallan a subahi sai ce lam lam makanakum alayya zaman da kuka yi wannan masallacin taruwan da suke bai boyu gare ni ba na san da shi kawai na manta ba ko bacci ya dauke ni a'a dalilin da ya sa na fitowa yadda naga kuna kuɗe wannan sallah kada Allah ya ji daɗin wannan ibadan da muke ya zo ya wajabta mana a zo al'umma ta su kasa yi idan da an wajabta in misali a ranar sai annabi ya irin wannan karatun da muka na Abdullahi bin Mas'ud yayi kuma raka a goma har zuwa fitowan alfijir Allah ce to ya wajabta wannan sallah kaga kenan kuma kafiya take fa ta yi ta an gane kuma kullum wanda bai ba fa yana da me zunubi to wannan shine annabi sallallahu alaihi ya ji yana tausaya ma al'umma su shi ya sa bai fito ba ya tsorata kada a wajen wajabta wannan sallah to kaga kenan sahabbai wannan kuma yana nuna kai ma'ada da musabaka wato rige-rige da suke wajen neman lada duk wanda ya yi labari ai sallan da ya tare da annabi ba zai ja da baya ba sai ya bullo yasa suka kasa tafiya har sai da alfijir ya fito ba kuma wanda ya ci ajiya a nemo annabi Allah ce ga muna kowa yana jira yana gani zaman nan kuma ibada yake ibada yake samu da zaman da sallan su ba ta bambanta sun da a masallaci suke a alwalansu kuma annabi suke jira shi kansa sun dauke shi a matsayin mai ibada to wannan ake so a yi shi yasa wato magabata za a yi sallan tarawihi suke tafiya akan dole wajen tarawihi masu yawa daga cikin malamai suka ce duk yadda za a yi a masallaci a cikin alkur'ani a yi shi har wasu kashi in liman bai da haɗin qur'ani ayyad da rike mai qur'ani domin a sauke alkur'ani a lokacin sallan tarawih <coughs> malamai a wajen ajabin rakawai sun kasu kashi kan uku a malaman hadisi su a wurinsu suna gani wannan raka goma sha uku ɗin nan shine wanda za a yi a sallan tarawih wanda albani shi ya ɗauka ya hana ma a wuce raka a goma sha ɗaya Zoya ba malamin da ya goya masa baya cikin magabata mafi yawa so su wasu da yawa sun ɗauki cewa tarari raka a goma sha uku ne kuma yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sallah a wannan shine ra'ayin malaman hadisi sai sauran mazahib ɗin Abu Hanifa da Shafi'i da Ahmad bin Hanbal suka ɗauki raka'a ishirin da uku uku ce abin da ya kamata a yi kenan a kallon tarawihi raka'a nawa ishirin da uku ne dalilin su sun ce dalilin su shine lokacin Umar radiyallahu anhu Umar ya zo masallacin annabi tun daga lokacin da annabi bai tashi fitowa ba sai zama kowa yana sallashi kare to har a zamanin Abubakar zamanin Umar sai ya ga mutane sun zo kowa yana kadai. kare ce a'a ai ya tuna abin da ya sa annabi yake yi saboda kada a wajabta sallan ko yanzu babu annabi wa zai wajabta dalili yanzu ya bushe sai so yanzu kai hada su akan ubayyu bin ka'ab shi ka ja su ka ja su sallah ku sallar tarawih sai zama ana yin raka 23 to wa'annan mazahib din guda uku sai suka dauki wannan suka ci su a wurin su da Umar ya hada mutane akan wannan raka 23 shi za a yi kullum shi yasa in kije Saudi lokacin azumi daga 23 suke yi liman din farko ya yi raka goma a sallame liman na biyu ya zo ya yi goma a sallame daga na a yi tarawihi uku hajjul ya zo sai su fara sai koma talatin da uku sai su ɗauke shafai dalkiri zuwa tahajjudi kenan a yi raka ishirin tarawihi a zo a yi tahajjudi raka a goma da shafai dalkiri kaga talatin da abin nan su mazahib ɗin guda uku sun ɗauki raka 23 shine abin da Umar ya suka samu Umar akai Imam Malik ya ce a'a ya samu mutane shekaru fiye da ɗari a masallacin Madina ana yin raka'a talatin da shida saboda haka shi abin da ya zaɓa kenan sallar tarawih raka'a nawa talatin da shida akwai riwaya mai talatin da takwas ma a malikiya amma asali wanda ya fi shahara shine talatin da shida ga kenan kuma sallah ba irin na oya-oya a yi ko a tafi ba sallah mai kyau suke cewa a yi sallah domin a al alkur'ani da sallan tarari saboda kamar yadda riwayoyi suka tabbatar laika jibril ya kan zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallama a kowane ramadan ya biya ma annabi qur'ani shi ya sa shekaran karshe sai da ya zo su biyu to ana so akalla kowane musulmi baligi da ya isa zuwa masallaci zama an sauke ƙura'ani in shi ba zai iya ba to kaga liman ɗin masallacin da yake kalla daga ranar farko zuwa ƙarshe ya yi sauke alƙura'ani da shi yasa suke faɗaitarwa akan haka sannan da annabi sallallahu alaihi wasallam mun kama ramadana imana wasu kitaban kafin mutum ya samu wannan garaɓasa. sai zama bai taɓa bai tarawihi ta wuce shi ko rana guda ba kuma inda mutum zai yi tarawihi yau zai huta jibi ya zo ta ya huta bai zama kama ramadana ba domin ka zuba man kama ramadana man sama ramadana misali mutum sai azumi yau gobe sai ya huta bai ba daga nan jibi sai ci gaba ya zama sama ramadana sama azu ramadana ya yi sashi ramadana akwai ana binta ba haka shi ma kiyamun laili wannan sallar tarawih sai mutum ya yi gaba daya tun daga farkon azumi har zuwa ƙarshe wannan kuma ne zai ba mu al'ada mu shi yasa nake cewa mu bin al'ada da addini a al'adan mu a haƙasar Hausa ta Arewa ta Najeriya kuma a Najeriya gaba ɗaya ran da aka ce an ga wata ba a tarayi. saboda mun saba sanarwan ganin wata bai zuwa sai kusan karfe sha biyu lokacin an gama sallar isha'i kuskure ne ba ido a duniya da Najeriya duk kasar da ka je a duniya a ran da aka ce za a fara azumi a ran za a fara tarawih shi yasa idan sanarwar ganin wata ya jinkiri har zuwa sallar isha'i a a tsaya ba za a kira sallar isha'i wannan lokaci za a jinkirta sai an samu tabbaci cewa za a yi azumi gobe kuma ba za a yi ba ta ga yi sallan tarawih a sallan isha'i a saudiya an watsa ba azumi gobe haka in kaga an yi sallan tarawih ai an yi isha'i an yi tarawih gobe akwai azumi kuma a ƙarshe ne an gane talatin za a cika kenan mu kuma a nan da yawa za a sallah gobe yau sai a yi tarawihi kaga wannan tarawihi ba ramadan bane ta shawwal ne na faɗa mana a shari'a daga faduwar rana an shiga gobe yanzu haka mun shiga ranar juma'a to duk wanda ya sallan tarawihi kamar yanzu a yau watan gobe ne ya yi mawa ba watan ramadana ba ramadana daga ranar da aka ce an ga wata da daga rana ake fara to in mutum ya yi saki ne kama na imanin wasu kaba ya samu gufar lahu ma ta kaba min zambihi kaga abubuwa da yawa suna kuki mana saboda al'adu da aka saba da su a yanzu alhamdulillahi za ga akwai malamai da yawa da suke kira samu cewa da an tabbatar da za a yi azumi gobe don Allah mu sanar da su za so sa su fara tarawihi muna da alaka da su kai tsaye mukan sanar da su ba officially ba sai ku yi tarawihi tun kafin mai alfarwa sarki musulmi ya sanar officially ce ku shirya za ku tarawih saboda suna sun su kansu sun bincike sun gano cewa ran da aka fara azumi a rana ke tarawih akwai masallaci da yawa su koyin haka ba a Najeriya har yanzu da aka kafa su eh to yi haka to kaga a nan an kallace kamar to a dauki mutum bai yi azumin gobin ba don misali yanzu da za a daura niyya ko kaga daga yanzu duk azumin da za ko za ka masa mai tarawihi in ba ka yi sallah gobe ba maganan tarabi akwai shekarun da sai sai mu yi tahajjud kuma gobe ya tashi da sallah bai ba ba haka ake ba ke to ibada ana bin ta yadda take to dole mutum ya zama rayi din sa gaba daya tun daga farko har zuwa ƙarshe yayi shi sai ya ci ga wannan man qama ramadana imana wa tisaban kufra lahu ma taqaddama da kamar da su ukaimin su bin ba su kafara har sama suka kawo bitali da annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadi man sama ramadana kuma bahu sittan min shawal na ka mai dahar duk wannan cewa idan mutum ana bin sa ramuwa to ba zai sitta shawal ba sai yi ramuwa tukuna domin har yanzu bai zama samun ramadana ba akwai sauran azumi a kansa to ba da shi ake magana ba ake complete din ramadan ake magana yanzu kuma yi sitta shawal da kana sai zama kaman yayi abun nan idan akwai sauran ramadan a kansa yanzu ka sauke wannan nauyin da ke kanka tukuna daga nan sun fa ramadana in za a littafa mutanen da suka yi ramadana ba ta ciki kai dai kayi wani tashi wani tashi a haka mata waɗanda suke da matsala saboda wancan da wajibi ba ne ana so kuma kuma ya kasu wajibi domin ma su karraba ilayya abdi ko bi shay'in ahabbu ilayya kuma faratuhu alai ba abinda ka yi kusanci Allah da shi fiye da abinda Allah ya wajabta maka to na fila aka yi shi ne bayan mai farali inda muka gama ba su wannan shine babban abin da muke zamu kula da su nan daga cikin abin da ya kamata mu kula da shi a wannan lokuta masu albarka kallon tarawihi ita kanta tarawihi in ta masallaci ya fi A kan yinta a gida shi ya sa imamu tahawi shi yana gani ma wajibi ne a yi ta masallaci shi a wurin sai yana gani wajibi ne saboda zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci aka yi shi su umar gaba daya masallaci su kai a malikiya su suke gani ba wajibi bane ga wanda misali liman su a wurin su liman ne suke wajen kama in aka san cewa liman in bai zo ba mutane ba za su zo ba kai zama a masallaci ba za a yi sarari ko wani babban mutum da ake kula da shi wanda in bai zo ba ta gama mutane ba za su samu wato karfin gwiwa na zuwa masallaci ba to ne, amma sauran mutane suka ce a yi su a gida shi ya fi a'a kallon tarawihi yin sa a masallaci shi ya fi, hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama kike faɗi man salla al imami hatta yansarifa ko man qama al imami hatta yansarifa sai ba lahu mu laila idan mutum yayi sallan tarawih tare da liman har sai da liman ya zama aka tafi tare wanda misali bayan an yi goma shi yana so zai tashi da daddare sai ya sallame da aka sallame za a yi shafi da turi sai ya fita sai je gidansa wanda ya tsaya aka yi shafa'i da wuturi wancan sai ya kwana a yana sallah kafi ya samu ladan mutumin da ya tsaya tare da liman misali da liman ya sallame wuturinsa sai je ya kwanta ya buki bai tashi ba sai da sahur ɗinsa wannan ko ya kwana a tsaye yana sallah a sama lada iri guda ne man sallah ma al'imami, imami hatta ya sai kutiba lahu laila za a rubuta mai kamar yi tsayuwan dare ranar wanda yake so a rubuta mai tsayuwan dare in ba nan ya yayi tsayuwan dare sallan tarawih a cikin masallaci shine al da magabata mafi yawa kuma na so a tsawaita karatu a tsawaita ruku'i a tsawaita sujjada a tsawaita duk wani abu wato ya zama mutum ya ji canji a jikinsa daga ibadan da yake domin kana ibada kana tsawaita ta za ka ji canji a ka yi misali sujjada ka tsawaita kana kiran Allah da sunayensa masu daraja masu girma za ka ji wani iri a jikinka to shine sallah take maka mai tasiri amma za ka ga a cikin birane misali a Kaduna akwai pijot sallan tarawihi a cikin minti talatin ishirin an gama sallan tarawihi wannan ba sallan tarawihi suka yi ba sun dai yi sallah kawai amma ba ta asiran tarawihi da sallan tarawihi ma'ananta sallah da ake tsawaita wanda za a yi ana hutawa ana yi ana hutawa amma wanda yi sallah cikin mintuna kawai ya tafi bai sallan tarawihi saboda haka mu yi kokari mu tage damtse mu yi da gaske mu bauta wa Allah annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha ta faɗi idan ramadana ya tsaya annabi sallallahu alaihi wasallama samman goman ƙarshe shadda min zarahu wa ahya ƙaza a ayqadha ahlahu haka Aisha ta faɗa sai a sallallahu sallama zai zage Sa'an nan zai raya daren gaba ɗaya. Sa'an nan kuma zai tada iyalansa ba shi kadai ba ake nan sa'an annabi sallallahu alaihi wasallam da iyalansa gaba ɗaya raya dare suke yi a ramadan to shi in annabi sallallahu alaihi wasallam wanda aka dauka min alqur'ani inda kace kuskure lahu ma taqaddama min dhanbihi shi annabi sallallahu alaihi min zambi ka ko kuma ta akhara an gafarta maka zai yi irin wannan kai na gamu muka cikin damuwowi ta yau daban ta gobe daban ta jibi daban kai matsalan fetur kawai ya ishe mu mu tsaya mu bauta ma Allah adam fetur ba gaba ne ya ishe mu jiya da za mu je Kano za mu gidan mai na AAR Rano din nan dubu tamanin da takwas muka sha mai wanda akwai ɗan mai a tanki misali to wannan kawai ya ishi mutu, da wannan ka samu wannan shefanen ka kila kusan na sati biyu kenan da kuɗin man a ciki amma yanzu a tankin mai kawai ka kare dubu sake dubu tamaki kawai ya ishi ɗan Najeriya ya tsaya ya fuskanci ubangijinsa babu wani mutum da zai yaye maka irin wannan damuwan in ba ubangiji don in man yujibul mutarra iza da ahu ya fi a ilahun ma Allah to kullum mutum ya fuskanci Allah sai ga duk wannan ƙasar rayuwa wannan damuwa wasu ne kawai suke yi kai ba sa ganin ka ba ka jin sa kaya ka jin sa saboda Allah shine mai sauƙaƙe al'amura yassir al'umur din to Allah sai ya sauƙe maka sai ka ba ka samu ma wannan damuwa sai ka ga wasu suna ta surutu suna ta abun nan sai rayuwanka tana tafiya yadda ya kamata to Allah za ka fuskanta domin wa man yattaqillah yaj'al lahu makharajan wa yarzuquhu min haythu la yatasbu da yawa daga mutane wasu suna wahala wallahi wallahi sun bar Allah ne mafi yawa sun koma kawai sun jingina duk abubuwan su ga mutane Allah sai bar mutum ga mutane kullum ina ta yawan maimaitawa in mutum mutum yana iya yaye ma mutane damuwa da Buhari ya yaye mana damuwa yadda muka dauke shi da ya hau Najeriya za ta koma kamar Saudi Arabia haka ne sai ya gama ba abin da aka shanta kenan mutum ba zai iya yin komai ba Allah ce to ga ku nan za ku har ku je ku yi haka ne ka canza wani abu ka kawo sauƙi ka kawo ba amma da a 2014 2013 ka cewa zai gyara Najeriya mai zaka ce Buhari ya gyara ka gyara ba to mutum bai iya yin komai wallahi wallahi ina wa kawai shi kan sai damuwa to saboda ka mutum ya koma ma ubangiji lokaci ne yanzu na neman wato sulhu da kuma neman falala daga ubangiji yana zuwa ka shiga ramadana ka sa shi ka kawai sai Allah ga ka nan kai ne komai kai ne kowa kai ne mai azurtawa kai ne mai talauta kai mai tsanani kai ne mai sauki na roƙon ka rahaman ka da sauƙin ka da zanka sai ga Allah ya karɓi addu'arka to kafin a fita sallah daga komai na ka koma normal ba ka da matsala saboda mutane da mutane ya kamata su ƙara wato zage hamze wajen da ubangiji su kuma da gaske su bambanta ibada in ka ana wasa a masallacin da kake sallah na yau da kullum ka koma gidanka ka bauta ma ubangijinka kaman kana ganin sa idan ba ganin sa to shi yana ganin ka bayan sallah ka rantsa da Allah duk zunubanka zaka iya rantsuwa da Allah kai ibadan da Allah ya gafarta maka zunubanka duka ba za ka yi kafara ba amma in sai wa mutum yayi wasa azumi ya wuce sai shiga addu'an mala'ika wanda annabi ce amin duk wanda Ramadan ya wuce bai yi aiki da Allah zai gafarta masa ba Allah ya tsoma hancinsa a wutan jahannama annabi ce amin annabi ce amin to kaga mutum yayi wasa kenan yayi saka ce zai shiga wancan mai addu'a saboda haka da gaske za mu yi mu shiga Ramadana din da himma wajen yafe ma juna kuma idan akwai wata matsala tsakaninka da wani tana so Allah ya maka to kai maka yafe ma dan uwanka wanda kake da iko wanda kake gani ya ɓata maka ce na fi duk wanda ya bata mun sai ce to Allah shi ma fi mun domin a lokacin da Iska ya yi ma abokar laifi ce Aisha ta yi wannan abin da zai fi da shi. Allah yana so ya nuna mu abubakar sai ce kai a kuma so Allah ya gafarta muku bakar ce muna so shi to kai maka gafarta mawa dan uwanka kuma in baka gafarta ma dan uwanka ba kai kuma kana son Allah ya gafarta maka ka kasa gafarta ma dan uwanka wanda kila ma baka da iko kai masa komi amma shi Allah da yake da iko kana neman shi kuma ya gafara sai shi to ma ba zai gafarta ba daga cikin abin da malamai suke faɗarwa an ihsan alal nasu to tukar mutane kun yafiya yafe ma juna shi ma mutum wani mataki ne mai girma da mutum zai taka na samu karɓuwan ayyukansa a gaban Allah barauki sarki ina son za mu tsaya a nan gobe na ba wanda ana da da ba ni na da ba zai kamar yadda muka fada daga dukkan alamu ba ran lahadi karan asabar za a fara azumi insha Allah wanda mafi yawan kasashen musulmai za su fara azumi a ranar asabar wanda muna tunani kuma Najeriya ita ma tana ciki na yi jawabi yana na ana yadawa a social media shi ma abokin tafiyar musulman shi ma ya yi nashi mutane dai ga sunan ana fitarwa nazar sun fidda nasu su ma tun sati da ya wuce saudiya su ma ga su fidda nasu duka dai daga yadda yayin wannan watan zai kasance harshe ne shi ne za a samu turjiya kuma abun ban sha'awa tun daga ramadan ɗin bara zuwa yanzu watanni bakwai kenan kaɗa da ramadan ɗin bara suka yi talatin daga ramadan ɗin bara ai mun cika talatin ko watan zulhijja ya yi talatin muharram ya yi talatin rabiul awwal ya yi talatin rabiul kwan ya yi talatin shi ma da'ula ya yi talatin haji mutum biyu suna taɓa ne tun daga ramadan ya wuce ko kaga bari yanzu ramadan din ya zo wani ite za a yi talatin wani in ya kunduma zaki <laughs> ke so kaji ji saboda mutane sun raya musu yawa mutum bai su yadda watanni goma sha ɗaya suke tafiya ba sai ramadan ya zo kawai yake ci bai yadda akwai wanda ya gaya mu wani abokin tsarin zai wallahi wallahi wannan azumi na sultan na talatin shi ba zai taɓa yin sa ba ya da Allah a duba irin wannan kasashen duniya kusan arba'in da wani abu suke talatin arba'in da wani abu su kai talatin a bara kenan duk lokacin da ka gama yi talatin a je ka dubi tarihi za ka samu wannan da Najeriya da yawa da yawa na faɗa muku kwanaki a nan akwai shekarun da muka yi kalla ranar 27 a Najeriya akwai shekarun da muka yi kalla ranar 27 akwai shekarun da muka yi kalla ranar takwas. kasar Libya tana da wani irin lissafi mai ban mamaki duk kasashen duniya masu lissafi ba su yadda da lissafin Libya ba a da amma Najeriya ta riga Libya daukan azumi ta riga Libya sallah har a littafin ya so littafi suke biya lokacin amma littafi mai ban mamaki wanda ba wanda ya yi da shi a matsayin daukan azumi ko aji azumi ana kashe a duk masu littafin duniya ya lokacin da littafi yanzu sun sun bar wannan su kai a duniya amma duk da haka Najeriya ta riga Libya ta azumi ta riga Libya kenan dukan fita wata da kusan kwana uku shi yasa abin mamaki in kana bibiya za ka gan an ga wata ya wanda azumi ya kwana uku ka ta uku za a ga wata ya fi kwana amma a yanzu kali gobe ba ka ga wata ba don Allah jibi duk wanda ya sallar magariba ya fito kana gama magariba minti goma bayan faduwar kana sallar magariba ya fita kalli yamma da inda duk a duniya Ta ga wata wannan tauraron nan idan shi ta hannun hagunsa za ka ga haka da na yatsuna za ka ga wata ba kuma haka yake kallo ba ba dan yi haka kan kaman tauraro yana ta nan yana ƙasa da shi haka sun ɗan yi kaman hannu riga amma ba ba ba kuma saikin inda wannan sauraro yake ba zan za ka ga wata a gobe ilimi baya ƙarya malam yana na yadda ke in ka bibiye shi ko ka huta shi a kasashen turkiya da sauransu su yanzu sun fi ɗaukar lissafi sun su yanzu sun bar magana a mota sun tabbatar da wannan ilimi ya fi komai sai adaptin insa a kasashen su sun ce ba magana ma a je a nemi wata Zaka suna da timetable shekarar ishirin masu zuwa ran da za su aje azumi da ran da za su dauki azumi suna da shi a kallon babban sallah saboda sun daina neman wata saboda ba kuma lokaci za a ga wata ban an neme shi amma shi ilimin ana iya sanin a wata inda yake a duk duniya a kowane lokaci to wannan shine babban abin da zan faɗa saboda lokaci na insha Allah insha Allah da daidaita mun kira shi to order mun ma suspending sa kai yana memba na national moon sighting committee shi din, member ne na national moon sighting committee abdurazak ishola ta fit da wannan ya yi na'am yawwa zai iya sai ya tashi shi kadai ya tabbata zai ya kirawi isi da farkon ramadana zuwa karshen sa kuma muna da wata al'ada da yawa za a yi talatin sai mutane suna discouraging din mutane a sallan tarihi na wannan diren na talatin ana yi yadda wani coron dirare suke da falala tarawihi haka ran da za a cika talatin gobe talatin an nemi wata yau ba a gani ba shi ma tarawihin ɗin da bambanci da sauran ko a kasashen duniya duk in za shi ka talatin abinda za ka gane kenan da an yi isha'i ta kan ce yi tarawihi to za shi ka talatin kenan an fahimta saboda har gobe kana cikin me ramadan da ramadan duk azumin da zaka yana da nashi tarawihi eh na'am kada a wasa da wa'annan Allah ba da ke kirkiya da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh